الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لنكي oda sunga tauhidin ya kamma kirgire jonga dinga kannan شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التاريخي وهنا نكنا قاغي نشأة الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب الساريرا أغساري دنجرا بي أدى أقور مغو أولا أدم بن كنا قاغي نسبه أدم بي أين تغنيني محمد أهابة تغنيني عبد الوهاب كم بابن سليمان كم بابن علي كم بابن محمد كم بابن أحمد كم بابن راشد كم بابن بريد كم بابن مشرف تميمي كان كيغني الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن مشرف التميمي idan iqabilanni kannan kaxay kenni tamimi tamimi qabilani adi daruntaxuntanga ni taxu dingiran kaxana kentanga najididi qabila ke sabatinonga nan maxa fagunonga kebe gani gundugan konbira moxonga na ken toxononga qabila ke a suguleti kannan kaxay ti soxe ado julaxunde ada atananga idan cheikh lislam mohamad bne abdulwahab aga bilanni kannan kagai kenni tamim kabilani aurugin tenni siri an menyi tuana nyai haben kaganyi tuana nyai ayi ahabanyi kitana nyemme ayi qadi nyanyai asare kancini kagai kendani hijiranga ujina do kame ado tammu do karago kendani miladianga ujine ado kamonyeri ado sikko 1703 idan hadith asare kan no ko ga aga sare debe be debe ke to nyani uyayna uyayna soja kaptali ke kenga ni riyadiya uyayna wa asahilin kankan nanya uyayna do riyadina ga tanyero kilometri me sab'ina kilometran qariban tanyero kilometra me ina ganni kenye idan kede be to ngane uyayna asare kenyai hijra ujine lo kame ado tammo do karawo ala sahibiha afdalu salati wa akmalu tahiyya idan sheghi ngada karangen jonga kammo wa rahmatullah alayhi ada karangen jonga ihaba kamma ahaba to ngane koy abdul wahab min sulaiman tamimi ada jonga kanno kugaxay ayin kollankenu dingira mana a sarera kengani uyayne wa hakaza uyayna ana gelli yamama debun ñugonu ay kebe gani shekhinga rahmatullah alayh ada qur'ana gara hane mana ada qur'ana gara na togo awunga kemma daga ada dudogoto kita karangun kuttun cusudi ada fegun ada ken qari haba kamma kengani bin bnu aha ba ke be ha kene ke añi fegun to ana qorani to ana kallangun te kañi wa hakada haɓe keni kiitanañe zuz ñañi uyayna شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله aga baliga gutanni haben jawo na yagindi ken palle ada allah kan ada ken kare nan daga hijun da bari aga daga hijira nga birambe ada twano nyinonga ga ni twana kallanguntonga makkanonga ada twaxullaga baka kunñugonon maga. ken palle a jonkoyi nandaga madina ala ha afdalu salati wassalam aga daga madina nga a kahu ti madina tuwano nga idan ada madina twanon xaxa ada kun kapallen maxu ada honne nga. agada honne be nya ada twagunga ada kella ga twana kallan koyi madina non twana qori hilli nyi madina non ada twagulla ga kunga ibbangan ten kani ho hanan ni kannan kagai twana hana hana hana be agada twagulla ga kenya كني الشيخ إبراهيم كني الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيفي النجدي كقرص بها كنك عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي على سلين كان نقاغي مجمع أبا كيرني أكني إبراهيم بن عبد الله لاتن كبدانني الشيخ إبراهيم الفرضي أهابانك عبد الله بن إبراهيم يا كقرص بها كنك معنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله أكني ميراث كتاب النبري النبريغات نكبدانني العظم الفائض شرح أمدة الفارض لإمام الفرضيين الشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي أي أن دبري وأني كي كتاب بها كنا كيام أشره كي أقرأ دبري نعم أشره نهانتيا كتاب كم مما تنين من ميا كم أدو تنجي كربيتا كانو سكي فهذا قلني كتاب كي لغرنا ننتي أبياتها لام وعين جيم قاف رحيق خالص مختوم والحمد لله على ختامها وبلغة المقصود من نظامها جاءت بحمد الله بكرا فاخرة أرجو بها الثواب لي في الآخرة مصليا مسلما على الدوام على النبي على نبي هو للرسل ختامي محمد وآله الكرام وصحبه الأماجد الأعلام إذا النظم كم من من كان نقاغي أجيني أدو كاميرو تنجي كدو سيكو شيخ إبراهيم الفرضي أكنين دا ككتاب قوري ككتاب سري أكنين دا كشره إذا كنا ننتي تهم إيه، إيه، كن كتاب في سكوه أنت ككتاب أنا جلي سكهم أنت بوسرينا وأنا نيغونو دا كنكو صحيح وقبل دا كان كبه هكذا كي adan ga kitaba kengana ala azul fa'idiya ayan basu dinan ta ken kitabin juzu ko mantenga ken ki jempo gabgaben na yadi Allahu a'lam walakin kitabe ko ono ga sirin tikebe kitab sirani amil lugha anga ngalle ken kitabun di idan hube ga kala bari Sheikh Ibrahim al-Faradi Madina ita kan tu intenya nyino ahati har mu kanga na ranga na Ibrahim al-Faradi kan minna iwada ga nan cikin dinonga na to Madina ken ko mantenya tirni naye soronyi gilli do karanti soronyi gilli ma afrika ma gaire iga daga na kain ki sintirndi ainonga idan kain to ana kore kundu ken ba hay kene abdullah bin ibrahim bin saif an-najdi ke idan muhammad bin abdul wahhab akara ke to ana qore ha bai ahaba ahaba ke ganyi to ana kore qore idan aqramu hillandin ne kannan qagai kube agada to gulla ga nonga kenni kirsi gore ani muhammad hayatu sanidi aga ni madina non ada tawagul ga ke ga idan arwanya na da tawagul ga hota non ni madina hube ga ititi ke anyi ni kunto onum matuya kuma bangya idan kebe ga ni ki ga men pote penga agara agara ga makka agara makka to ana korunga non agara ga madina agara to na qurunga kare kare ke khirsi abdullah bin ibrahim ado muhammad hayat as-sanidi agara ko hillinonga tempalle agrikita nandaga iraqin jamanenga iraqin jamane nga ada busra ada kenduran kare kare dewe ya nan daga ada itu anon nan ka hinonga mana daga ni itu anon ka ga kapalle ma gononga na holla ga hoke ga alla ga dunga daga ne ana kella ga gelitu to ago yinonga a jonge na maninya ga da ta ago nyugo kita wa azhara ad-da'wata hunaka ila tauhidillah ada kirndan bangan ninonga katta alla bana ganka ka gonga wada'a an-nasa ila sunna ada soron kri katta sunna nga وأظهر للناس على بانغان دن يصرون دنغني أن الواجب نانت واجب على جميع المسلمين سلام من دمان أما أن يأخذوا دينهم إني دين لغا عن كتاب الله فقال الله مغا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أدعى الله فارنتنا idan silaminu keni wajibin ye osuko manten no dinan laga qur'ani ado faren cunna amma dina ngana nya gara gane tu sunye kita ado tetu tetu nye wali nindo henu nye ya kan taka kita yi agara ke koni biram betan ni mani gaga nya sorong kusan taka giri kita yi gamu na kasana ido me ido kutandeng ngame kita kutandeng po gore gore warni tauhidin ni wanga kati kenga tanni huwa togini anga kati kenga ta huwa torene tauhidin ni kenye de aga koni nu kusanga hongalli a togini nonga agama tandi logo ana tanda girsul logo ana tanya kundu anya kundu mam tambal nyananga ako nanga tangkat ni tawhid nyanna tu sere go tanenga nyokina ngure nonga ton ko ni sahare so anda kenga warnu go ganta tawhid mun danga kati tawhid ngata nanda tu gonya son agara anda kurnu abadan warni asabarenti ma hilla kapana sabarenti ma kambere nga iro diga mengri man kangenga bokita idan akir sunna ngabano ngakirse wano ngakembanga dangani watin kirse kedangani محمد المجموعي تقر سبير هكذا كي كدا ديما سرونغا غريكتا إغا تورونو إما قيم باباني ما دن كقر سبير هكذا كي إيغا قر سكي خطورونو داباتي ننتي أغر لما كبه قنين ننتي سرونا ألا باني باتو إنا أغيق اللي كتا فارين كننغا أغاتن القرآن اندو حديثا باني كندهم إذا تورو ميغا غر مغا تورونو داباتي نغا تسكو مانتن ديما karamogo ke a sabari sabaren kempan cusu ma ke garle makeda lenki ka dangin ma ke diga me mugai ama tan jage do halle ta ka tagaga tora suga di kita isabarno idan an kan ka kirna na katta tauhidin ga kemo gani anna tu wajibin yani hokkon nan da wajibin yani hokkon nan karamo ga dangane an ka ga be gani karamo nganna tu wajibin yani an ga ka ta tauhidin ya honan kita wajibi nya nan kar le mon kaga diga ngabe an konni walakin agana tahammulu nya nya na kencu su ko man tangutu nan cabari allah subhanahu wa ta'ala bane dangan idan tambirenga syekhul islam muhammad ibn abdul wahhab toranga kasobiran be girnonga ne ni kannan kaga indaga sham ni kannan kaga e, sirinu zordaninu filastinu daga na kwani shamiya ada kanunan tin daga shamin nga kama ka kati nan daga no warni kebe gani ana faganga ken konto ya na hube gani amaga gelli na bure ya gan kawa daga na karata ken ga ken ni shamin jamane nga ken konto tembe abugo nan giri busra nan daga kata zubairiya atelongono nga sahe adaga zubair ken pala saga gilli no nga nan daga kata ihsaiya aga daga ihsa ken ka kan tingira nyuwai ada kun kaga tuano aka hi kun kaga inonga nantin to itu anonga wa hakada ila me simman denya na me fin konga nya usul din din al lislinun mukhibare nga ila kun pin kono siri siri kenga ni ihsaya kem palle ajongo yi kata harimala gaga de bunga warni kem patinga e kube gani aha bai kenda ni habe ke girnonga kita walakin aga daga na hakatin be hogabe wa kamma nanta nya kannan kaga di e qarni tamudo hillande ke hijira ke a ata hundi karagandin pakatinga idan qarni ni kan kannan kaga kame sine su qarni hijra nga ujine do kame hijra nga ujine do kame kenne qarni hana hijra nga ujine do kamo hillagati be kem e, mana kenne qarni tamudo banande ande ujine do kame ande ujine do kamo hillagati be kem kintai karni tamudo hillande idan qarni tamudo hillande ke no gondi kitam qarnu suga di tahundu tamme ana nogondi tahunde ni kannan kaga sino tammi suni aqdu sino tammi suga di kenni tahunde sino tammi ni tahunde tampille ni tahundu hilliyam tanji kenni tahundu sikki anan daga warama tammi idan tahundu tammi kunya ni qarninga tahundi banani mani me sino tammi sahih kame sinani mani kenni qarna idan hijranga ujinero kame gadange hijranga ujinero kame gadange birambe allahu alam ujinero kamero tankaragandi ke nogondi ken pakatiyani agari harimada warni kenda ñigube gana habai habe ke ñi kitananye oyeina kogada ko mogonbe oyeina immankebe ga ñino soge wari habendo kenna eh, eh, habendo kennaga soge ga wari habendo ke ñimmankenaga habe ngirndonga nalle harimada kennañi hijiranga ujinero kamero tanjikedo kabuya sahe idan ahabarnonga kembirenga ken kaaga girdo iraqin jamanenga amma daga uyayna kita atelmo minne atelmo iha baga nuqbe ko ga ba konni nan ta garan ha tin be kenna yi hijira nga uji na kamero tan na tai walla kem palleti honne idan ala kullu al hoga be maga karne tamdo hillandi ke atta hundi karagandin no gondi hoga be atina saga kem pagatinye nallina habenye harmada warna haben ngiri eh, uyayna kem pagatinga kambere nga asabati nonga E kengani harimala ama gira ga sugunene ti tuwagunga ado tindinde ado kirinde nga katta tauhidi keya ma ha baga fatini harmala ino nga kenda ni hijira nga ujine ado kame ado tankarage do sino sikkiya kembire nga ha benga fati hakatimbe harimala dunkonunga ida tora gabi gabe ida kencaga kammanonga sorongunyeranko kubenuganta hitu kauyu kubenuganta tongumunda ida tora gabi gabi gabi ida kenca ka kamanonga ida toro siri siri siri siri siri siri siri anga tora suti danya mai gonu ni nan duko ta imem i gonu ncetu daga inga nanti wadaga na nyongondi ni tai na kari walla no hota na nyei soro nyugonu di ngari ta huru daga ala kulli hali ida tora gabi gabi ida kenca ka kamma rahmatullah alayhi idan idan manin ku gara ke tora su sagai ida tora ke sagai ya hinu hille astago awa soron ñamar ne ti hisirenga awa soron patana baka hiburen kaka maka anyi kati kebe gani imman ko nga nyi kunyamar ne ne cuyi nanti gollibur ñangano ko ina bunda ni jikkundina haddun cigindi kama ko haga dana soron kama ni kari walla ni jogi walla ni naburi lagiya <clears throat> sheikh lislam muhammad bin abdulwahab amay junginati ku gollenga anyi tainnenñadi amai munda fefo hagati so anya konni da nanti ina ku kamannu laga ne haddu be Allah gara mana kamana sigindi kun ka ga butu kita ga toran da sunya ne ga ho ho nya ne wa kentu sunya na me ga hammini na raga na karim me fasanahu Allah wa hamahu Allah da tanga tuzuru sirsire annan Allah suru be ga wallan soro burukwani an gara sir suka ngari ta gunu siren palla ga bunun dina kama bari sir timmante anta sir timmante ngalla ga ta gunu siren palle na ho ka dangane abadan serenguñe ranke jikku ganta serebe ani hala burgume kenyanda taxunu kusaga wandi kibarenga sana kunna na kunna na kunna ka ta kille hado ngalle abada ga taxuna ga serenmono ni do halle kembirenga taxanogada kitabe keɓe toxon ko e, horatini kitabe ken na tandi kita iwa kitabe ken mundunu kitabe ken kannan kaxay onati kitabe ke sharhu ke ibrahim ibrahim alfaradi gallenga ken toxoñana alagib alfaid شرح عمدة الفارض أكن تغنينك إبراهيم الفارضي قال لن شرح أما كيمي من منظومة من من من من وقتي منظومة كم وتاجاتني أجيني أرو كاميرو تانجي كدو سيكو كن تغنين عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرائض كن كما نكنا نقاغا يقولنا منظومة كم دبرين للشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي من علماء القرن الثاني عشر الهجري إذا نظم كم من قال شيخ صالح بن حسن الأزهر الحنبلي أكن يغلني نظم كأتغني عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض المعروفة بألفية الفرائض أما شروك بهدرة كنند شروك بغناء أكا كما كنت غنيني العظب الفائض الشرح عمدة الفارض للإمام الفرضيين الشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي كبيرا لنترن دي إغنا مندو نيالة إنا نظم كبانا مندو مينا دو شرو كا مندو لا شك شرو كا مندو العذب الفائض كن يم مندو أن يم يعني كان تنبيهما نقدون كل غوغانيا أمون دانا كوني كدو أمار دغانيا غم بيهما ننتي نظم كدو شرو كسن إبراهيم الأنصار غالني أنا نغا ما نمبتكينا لهم كما قالوا إبراهيم الفراد قال لن كان قال الشروع كيف صحيح إذا كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتورا غغبا كما كتاب حمالا ورني هابن اللي تاغيرنا تورا غغبا كما أكساري نقبي أكل لنيا قيني اللي كتنونا استقراره في العيينة أثبتنا عيينة كم قال لكتا أي قريب ننجري حرمالا نندقى عيينة أغدقنا عيينة هغتم بهم kenda ni uyayna gaga imman kenni koy kenni usman ibn muhammad ibn ma'mar walla ndal nganda muammar idan usman ibn muhammad ibn muammar ayan ka kenga aga yan ka kenga ke amiru be ha kenna ke ada bismillah na darosiri ati ada ngani sigiti kirnde nga kumbi da'wati ila allah girannan sigiti kirnde nga kata allah ya wa nahnu ma'aka wa kainanga wa nasiruka okunu ande mandanai وأظهر له الخير على خير عند الشيخ أن نانتي خير بانانا دانغانيري والمحبة على قانون قاغا على كم بانغان لا والموافقة أرم مغا من قاغا على ما هو عليه هم كم هو بي أغا كن كم نانتي وادي منا خير يعني أغا هو بي دي إغاغانا يدي إذن أمير كده كيكون صحيح تمبرنا فاشتغل فاشتغل الشيخ بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل kertenga kita asugule ti qarangundenga ado denga ado kirndenga kata allah subhanahu wa ta'ala wa tawjih an-nas ila al-khair ado surunjon ko yenga katta khairinga wal mahabba ado qanenga fillah alladi kita surunjon suka humante i gundi ya garu ayi gilli ayi qarangundi ni kata dinanga kembirenga sheikhinga ishtara amruhu fil uyayna ahinga kembange uyayna kita asanki nukuncu suya igori tuana kore nyani igori kande nga maga igori atongu munda igori anakunda anakunda maga kinye debindaro nga debinta tuncusu ka humante uyena te tuncusu akhbarun chankin no, no asusu ka humante nga kote goya shekhi nga rahmatullah alayhi ati i jati ki kedangani kengani imman ke kaya ati amiru kedangani kengani Uthman ibn Muhammad ibn Muammar keya ata dangani ke qabru be hakene ke gatini qabru ke be dangan nanti zaid ibn al-khattab qabru nyen zaid ni ko ya umaru akhinyan umar ibn al-khattab woni akhinyan hijra nga tamudo hillo hakatin be hijran tina tamudo hillanda abubakar hakatin nga abubakar siddiq ko ni radiyallahu anhu ibugu nan daga yamama nan daga musalimat al-kazzab gaja warne atini annabi nyimme nye sahih abubakar da sorongirndi indaga gaja igaraganonga sergabe sedum puragunonga zair bun al-khattab aga ganyi no gondi aga sedum puragunonga aga sedum puragun dingira be ida burunonga non tettenga debe goni non tettenga wati non daga ni jubaila jubaila woni kamre nga ke qabru be hakene kay ida tagandenya kamma igara tagandenya kamma sagena tantanu ndo hono kagara kamma iwadagana batu walagadu xa sanatai warni ga konni na daga an jun kon kabur kai ayon jawnan dinan ta allah subhanahu wa taala immeya waliyadu billah keni i hakkirenga nga cheikh islam ada amiru ke nan nanti on daga zaid bin khattab kabur ke tilli be ga mo ona karaba kanonga ado ke be ga ma ati be hakene kei ida taga kanden tanan kamma allah subhanahu wa taala ntadungine ya faren kaga sallallahu alaihi wasallam naha nil bina ala alqubur ada hatan de bakata kata gandeng qabur nun kamma ado na qabur nun tigini nyami side ya ke kubba be hakene ke ya mana ke tilli sabe hakene ke ya ada soronga adi fitina ada soron dinanga ada illa tawhidi be ge ma ada illa bakanunga illa kapi gabe kitata sababunga nga wajibu nyano kamma mona ke karabakanunga mona taga ke karona tilli sake ka karabakanunga nga tunka nyugo ke adunge tunka nyugo ngab dunga birambe tunga nyugo nda maninya abugo abugo kahini muhammad ibn abdul hadi iso ambugo dome tunga nyugo ndo imin ter numbugo ado gaja nyugo mbugo kitam ta e, ujunu e, kamotum mi gaja nyugo me ado kembugo mana kamotum mi min teri me tunga nyugo kare kembugo stembelli mo enne kai anna dina nde matai alla gada palasu kini sirasi anga nyadde gume manga nya meri ay manga nya ministri ay manga nya kumandanga manga nya tunka nyugo immi ay limwe sunta sembe nga maganta annanya allambatendi kenga nga manya allambatendi ta na tonyo ngundenye kimpo de pempa kene kya idan ke tungan nyugo da manya ado kamotu tummi min teri ado kembugu iga daga na ke tilise be ga qabur ke kammanan daga aburja shaykhul islam muhammad ibn abdul hab ay me mata ay me gagri ka hiniya idaga kembrenga iga tindono nga birambe jubaila dunkonu warna dan shekhul islam muhammad ibn abdullah bada ko gelli hane nanti gana daga su iwa kanna imma jubaila dunkonu gana to amuku imma bugunalli ni gajanan nan tanta aburu ke tilli seken takarne nonga tunga nyugo ke ka bubira mbe jubaila dunkonu gara mu ga tintono nga nanti warni suka tem bugunan daga kita ti warni kaburu ke de mai wa kaburu ke tangana ko ke be ga kamma tilli sukuru minu be no ga kamma kunna ma kare bakanonga igari gada tunka nyugo nyimme ngari aro jama kebe ga kahine kamotu misorda suwa kahine idamaninya tigiti isage daga na kenya mawani dinan de mele kundwa to ana sire ado banna sire ado tunka nyugo sire kwan kapime ina dinan de ma anna ngari igara tunka nyugo nyimme ngari no kubeta idamaninya isu sage do halle kolla na sikinan tammanya de in nyimme gana ikano wa daga ne itten kutu wallo wa daga na gidan kara wallo wa daga na hotana dabari na da ben na naga tinan ta dabar man meri mi ano kane ma ha perfen mi ano kane ma minister ministre ano kane ma jamanen tun kanyu ko kontinan ta dabar amma an ke karle manne on tan ma dawan do kalben do wala ando ga he ana tanga daga na igama he sangani nan nyin kollan kara sikoi ken ni gama he sangade nkan tuwa agun na lari ndan nyin koran ndan nyin kolla ke kara har kamiyai har iga nan kutu kutu morso morso nyai anya Allah pillenye sahe maga to ona ma osiri amma anya ti hikima ko ne ai anya ti hikima nyai ka maga to muke to ona ma osusu tunga nyugun nan kawa gilla ina to anu ndema to ngana to ngun kon tunga nyugun da in kawa ken to ngude manan kai maga wara ken to ngun kon turunga kembre nga ibugunan daga iga tunyono ngamaninya sheikh islam شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اي ما gurja bakanonga na su kara kara kara bakanonga na mun nan من قوا nyam مغاد an kan bai ga tuni ona hon kara ona yuttan ku ona ya kun dan yin man kawa kane ma an kan tin ka daga da bari an kan na sa ga tuni ka gari nan dire be bai ga na idara ta hanan lai wa hu kan da pandra ta hanan la ka man da sinin dun ku tuna ga bilan ya mena nyau na kun na nyana kun da kon ki ta ga daga na ku tuma ga daga na kara wala walla kenga anke makin kon na to ke aqida ni ma san-san nan nyinnan bakkanan daga anna gurja walla iti baganum pay iti ga na ayi biya nyana kunda nyana kunda anke nyimman kawani bin na tina a manya gonin kai kenda bini anda suron kiri kata illa ka penya wa mandi kata baka maga ida nasu nun bugandi iti sere da ke nasu jugo akalla aga bila nyana kunda nyana kundwa an ken de wagarinya gara da barin ki ken men da barin an ne gir kata kannan hakika an de gir kata illa pato ke an mi gir kata tawhidiya idan shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ay men bi sike ke ite eh, ke ke karande karandenga ada su ko man den gurja bakano sahih idan qabru tanan yino nga gadi qabru <clears throat> tanan yino nga gadi kebe gane durar eh, bunil azdar nga qabrunga ni nyikundwa afwan tilisanya aga ga kamma ila aga gurja bakanonga hoga biga be nyinonga tilli sunya di gurja wa hakada ittu nyinonga ga nyuku be no batta ka hini allah shaykhul islam muhammad ibn abdul habib da kuntu kutuba kanonga ho ho ga nya batta nonga na suko man dingir ndinonga daga tan palle shaykhul islam adume idan ke kirnde kamma qawlan wa amala sehen ado golle nga kamma sehen bane de sehen no golle anyi kiyai sahib ani soron kelli katta tawhid nga golle nga nare ka ga dai mi angillo on daga tilli se e, bonondi on daga itte kara on daga kota ne ay miana susu ko mantenya na ko warne har jihadun kai mi da su ko manten da bare idan to anan nan maka kan pese yan bane se hendo golle nya na don kem palle iti ko to go yagare go rai yagare ke gari yagare ke qire ti jene na yagare ti jene ya Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ada yagare ke ada atogononga yagaren ne kirene kagadi ta dan tan dantanto ati yalai hakkirundiwa iti innaha aqila wala basa biha nga a ha hakkirantenyani tora suntaini mogondeam yagarenga dalla kirene nanti jeni amasage kembirenga ada ñamarndenya nantina yagare ke ina ngara kembere nga ida yagare ke ida gididungara igada yagare ke ngara biram be kitam hingir kita warna na ni kita na nga kem pakati kita na nya kem pakati kem pakati deben no gonde kita man manin deben deben to tunga kebe ga nanti nya nya na ti ti janden do iko i kagat mana do ga kapun ko kamma kun karandenga ana nya nya na ti garun kaga dungarenga wa birajimil almaqa awanya marna nyana nanti ne agaren kaga gidi dungara wa bid'awati al'azima adu firndi qoren kaga ila allah katta allah ya ahinum bange ana tiya nyana ana kaburu nun jilli sunya karna ana tagaw nya karna ana kunda aya garun kaga gidi dungalla kembere nga ahim bange no kuncu su ka kumanten kega nya biran be kebe ga ni hijra no nga iwa to hijra na kita iwarni katta ita soronga gilli do karancu ya iwarni idan hinni kenya mo ka hindi sabai islam muhammad ibn abdul wahhab akem paigada aburu me ganyu kubenu bataka hina Allah do itu haigara kun karani kutuba kanonga wa hakada Musa ka kada maninya Musa ka kata mani kammo udan ne kebe mana gumbo kebe ganyu ma ganya batati kammo lanu harqanna thumma lanansifannahu fil yammi nasfa wallahi mo gada bi abi ndem palle wallahi mo gada ka mo ngai hangendi wa india Musa da kya ko Ibrahim alayhi salatu wassalam أغاغت كم وتالله لأكيدن أصنامك أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم زجاجا إلا كبيرا لهم إذا قفار نكندو كنا منون كرنا كنا منون بينيا كنا سانكنيا أما هبينو غني أكو توانونا توانون قاني قفار كوتانونا العلماء ورثة الأنبياء أما أكو توانو قفار غني منون بينو كومبون كرنا أكو توانون تنا إيغانا كراغانا تغندن يي كومبينغا kefarun to anonga ni sollu be ni ganyu be nu nyana o ku to anun tinya i ku to bando kom pai kene kada ke tikiti na ke to ma ka ta kara gana ta kara gana ken ta kara ken ta kara gana yana anga ngalla o ku to annabi mo hakati gabe ina me so gina ido kefaru hakati gabe ina me so gina anke ngada serebe nyang tai samun to nyang na tagande nya kaburu nu anke na daga karaba kanonga samun to nyang daga ni tumba to na kara samun to nyang kawa daga na kursin di gidun do lambun daga nan ken mi hata nan ken mi gana wari kun kane wallan ngari nya mar tega ya lan nan gollen to haqiqa sen hana be ga sami gollen ken nan ken ne idan uyayna qibaren pay kene ka sa to orin min ne tardu shaykh ibn ibn abd alwahhab min al-uyayna qirsan ga ken na muhammad ibn abd alwahhab na qata baka uyayna ay mesare de be ken herna qata baka nonga akhbaren ngai nan banga kundu tunka nyugo nyugo nyinonga kenyi ihsa ihsa kenyi ni tun kan yugo orenga sahib ihsa do ho ga isai marake no gondi kun tun kan yugo koren naye akenga ke amiru be gara muhammad bin abdullah de makenga ni usman bin muhammad muhammad kenga sine di ihsa dan ga tun kan yugo ore anyi kan yugo rin tikatai aken kana ke kamma ayana ke marna kenga anyi ma tu gundung kenga mo gombe surtu gundung ken tun kan yugo a gollenni kan nan kaxay toñangunde wandi naburuta gaye i haramin to ñange gundumtunka ñugon po gabe gollenni ke ad mohamad bne abdulhabi xibarenga kimie biranbe a kanu ati ke xibara ke a moxonbe a ndaraga kane a maxin ke tunkaxu ke a maxara gini safada hare ngara katta usmane ke kebe ganya de manam nanti ke go be ham magano araga na kari kenga hesine sunga kanga be rutri katta ngonta ka